da yan fim ya zage su ya ci mutu mutunci ya kafirta su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan allah mutane ina so na jawo hankali musamman zuwa ga mutanenmu na films da na tiktok da mawaka da dai duk wani harkar entertainment dalilin da ya sa kuka ga idan ake wulakanta mu ake aibata mu ake zagin mu ake cin zarafin mu a films abu guda ɗaya ne na farko ba mu da haɗin kai na biyu ba mu san mu suwaye ba sannan na uku ba mu da kungiya wadda zai kasance idan wani ya fito ya zage mu ba za mu iya ɗaukan mataki a kansa ba shi yasa kowane wawa da kowane jaki da kowane kare da ya fito kawai maganarsa kawai da yan fim ya zage su ya ci mutum mutunci ya kafirta su mu ja bakin mu muna gani mai shiru ba za mu iya ɗaukan mataki a kai ba wallahi da a ce muna da kungiya wadda duk wani ba wai iya sai an yi mutuwa ma mutum ya zo ya aibata wani mukama shi ba akwai wanda za a ga kawai haka nan ya ɗauki ɗan fim ya kafe hotonsa ya fara zagin shi yana cewa wannan ɗan iska ne fasiki ne tsinanne ne da waye da waye for what ɗan fim ne kawai yake kuskure ɗan fim ne kawai yake ba daidai ba dukkan mu fa 'yan adam mutane ne fa masu kuskure a wurin Allah ba wani wanda baya kuskure sai manzanni so me yasa ba za mu dinga wa junan mu iziri ba me yasa kuma mu ba za mu iya haɗa kanmu ba mu ci mutuncin wanda ya ci mana mutunci na rantsi da Allah mutum ya fito ya zage ka kana ɗan fim ka zo ka maka shi a kotu a hukunta shi saboda bai da right da zai kafa hoton ka ya zage ka na farko kai ba ma ka san shi ba kila ba ma ka san waye ba ba da haƙi a kansa so dan Allah dan annabi mu yan fim mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu nuna cewa mun san junan kanmu abin da yasa ake wulakanta mu ake cin zarafin mu saboda mu karan kanmu a jikin kanmu muke wulakanta kanmu za ga dan fim ya dauki dan fim ya zo ya kafe shi ya ce kaza da kaza haba haba haba dan Allah dan Allah dan annabi wannan kira ne ga kowa da kowa kuma shawara ce ga mu baki daya duk wani harkan entertainment ko comedy ko wane ne mu haɗe kanmu mu yi ƙungiya wadda wannan ƙungiyar ta humara ɗin kanmu ce muna da right din da sana'a muke yi fa kowane sana'a akwai haram akwai halak a fim akwai mutanen kirki akwai na banza to me yasa mutanen kirkin ba a fitowa a nuna su sai dai mutanen banzan su ne za a zo a dan sorry ya kamata dai mu gyara mu gyara dan Allah dan annabi wallahi tallahi idan har muka gyara muka haɗe kanmu ba wani dan iska da zai zo ya kafa kyamara ya zage mu na farko in ka hukunta mutum akan ya ci mutuncinka ya zage ka na baya ko kuma wanda ke da ƙudurin yi nan gaba ba zai yi ba ba zai yi ba so dan Allah dan annabi mu haɗa kanmu duk wani kiyayya wani gaba wani hassada wani waye mu aje ta a gefe hassada da gaba da waye ba zai taɓa kai mu inda muke so ba hassada da cin mutunci wa junanmu ba zai taɓa haɗa kanmu ba ba zai taɓa haɗa kanmu ba ka so ɗan uwanka kamar yadda kake so wa kanka so dan Allah dan annabi mu gyara mu gyara mu gyara dan Allah dan annabi dan Allah ai mana share din bidiyon nan domin duk wani dan film da duk wani dan entertainment ya gani domin mu haɗe kanmu mu zama tsintsiya mu daurin mu daya so haka ne za ga ba wanda ya wulakanta mu a dorin ƙasar nan wallahi tallahi nagode